Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 17, 25 da kuma mita 60. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba za ku iya lalubar mu a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet kai tsaye a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman na Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawa a shirinmu na hantsi da fatan ana shan hantsi lafiya. A makon da ya gabata ne shugaban sojojin ƙasa na Najeriya Manjo Janar Tukur Buratai ya yi wani taro inda ya sanar da cewa sojojin da suke bakin daga na yaki da Boko Haram in sun dawo gida za a yi musu gidaje. Muka kuma nemo mai fashin baki. Kaga ya yi kyau wannan abu ne mai kyau kamar sojoji bayan jajircewa za su zama cewa kuma sojojin a koyaushe suna neman ƙara ƙwarewa kan irin aikin da suka ɗauka wa kansu za su yi wato shine na zama soja. To haka kuma za mu ji har ila yau a Nijar 'yan adawa da jam'iyyar da take mulki suna ta in jaka game da tayin Muhammadu Isufu na yin mulki tare da ci gaban ƙasa. Akwai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya. Sai kuma mu fara yanzu da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ministan tsaron Najeriya ya ce rundunar soja karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu gagarumar galaba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Janar dan Ali mai ritaya ya bayyana yau Laraba cewa rundunar sojin ta kwato galibin yankunan da ke hannun ƙungiyar da ta kuma wato ƙungiyar ta Boko Haram da ta ke sauri da ta kuma rage sarika nuke da ƙungiyar ke yi. Ministan ya ce rundunar sojan za ta iya kakkaɓe 'yan ta'adda daga jejin Sambisa cikin watanni biyu ko kuma uku masu zuwa. Ba da jimawa ba dai da rantsa da shugaba Muhammadu Buhari a watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, ya bayyana daga bagaɗi cewa za a shawo kan ƙungiyar Boko Haram kafin ƙarshen shekarar. Shugaba Buhari ya kuma sana a ƙarshen shekarar cewa ya cika alkawalinsa tare da ikirarin cewa yanzu an murƙushe ƙungiyar Boko Haram a hukumance. An ba da belin Hama Ahmadu shugaban hamayyar jamhuriyar Nijar jiya talata bayan tsare shi na tsawon watanni biyar bisa zargin safarar jarirai zargin da ya ce bita da kullun siyasa ne. Makon da ya gabata Ahmadu ya sha kaya a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da shugaba Muhammadu Yusuf ya lashe domin yin wani wa'adin mulki na biyu da kashi casa'in da biyu cikin ɗari na kuri'un jam'iyyun hamayya dai sun kaurace wa zaben abin da ya ba jam'iyya mai mulki ta samu gagarumar nasara. wani kakakin jami'ar hamayya ya ce zargin ƙage ne da aka yi amfani da shi aka kama amadu domin hana shi tasiri a zaben aka kuma an kuma kama kusoshin jam'iyyar hamayya da dama tun daga watan yuni shekara ta 2014 bayan da 'yan sanda suka kaddamar da bincike kan zargin safarar jarirai daga najeriya da iyalan attajirai ke yi a nijar Amadu matar Amadu tana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama kafin daga baya aka sake ta. Ranar Asabar ne dai za a rantsar da shugaba Muhammadu Yusufu domin wa'adin mulki na biyu na shekaru biyar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanar jiya talata cewa cutar Ebola ta daina barazana a yammacin Afirka ta kuma da ta kuma daina yin haɗari ga ƙasa da ƙasa. Duk da yake yanzu cutar ba ta barazana ga lafiyar Umma. jami'an hukumar lafiya ta duniya suna kira ga kasashe da cutar ta shafa su kula suka ce ana bukatar ci gaba da yi wa waɗanda ke hulɗa da waɗanda suka kamu da cutar ko kuma masu fama da farfadowar ƙwayar cutar rigakafin ta cutar ebola abu mafi muhimmanci kuma shine ganin al'umma sun ɗauki matakin gaggawa nan gaba idan aka samu ɓullar cutar da kuma rage zirga-zirga a wuraren da cutar da ɓulla kimanin mutane dubu goma sha ɗaya ne dai suka rasu tun da cutar ta bulla a watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha uku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin ƙasar belgium sun sanar da rage adadin mutanen da aka kashe a hare-haren da aka kai a tashar jirgin sama ta brussels da kuma tashar jirgin ƙasa zuwa 32 da suka hada da 'yan wato 'yan ta'addan su uku tun da farko jami'ai sun ce mutane 35 ne aka kashe an kuma sami wannan sabani ne sabili da kirga waɗansu mutane uku da aka yi sau biyu waɗanda suke da izinin 'yan ƙasa a ƙasashe biyu an tantance dukan waɗanda aka kashe a tagwayen har-haren da suka hada da 'yan asalin ƙasar belgium goma sha bakwai da 'yan ƙasashen ƙetare sha biyar bisa ga cewar Ein van Vermeer kakakin ofishin babban mai shiga da ƙara na ƙasar Belgium. hukumomi sun ce akalla mutane 90 har yanzu suna kwanci a asibiti sama da 40 kuma suna ɗakin gobe da nisa amurka ta umarci iyalan sojojinta su fice daga waɗansu sassan kudancin turkiya bisa dalilan tsaro ma'aikatar tsaron amurka ta ba da umarnin sake wa iyalan sojoji 670 matsuguni daga sansanin mayakan sama na erkin lake da mugla sakataren ma'aikatan tsaro peter cook ya ce ba wata barazana ce ta sa aka ɗauki wannan mataki ba sai dai an yi ne haka domin a ƙara kula umarnin kuma bai shafi iyalan sojoji ɗari da ke sansanin ankara da istanbul ba sanarwar ta zo a sa'o'i biyu bayan da mai ba shugaban ƙasa ta fado white house susan rice da kuma sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry suka gana da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar turkiyya. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ina tare da Musa Zubairu mai fashin baki game da al'amuran tsaro game da maganar shugaban sojojin Najeriya game da wanda suke bakin daga. Malam Musa Zubairu. A makon da ya gabata babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Major General Tukur Yusuf Buratai wanda ya ce sojojin da suke bakin daga a magana yaƙi da Boko Haram in suka dawo za su samu gidaje da ya kamata a yi musu domin ya zama musu muhalli. Shin Musa Zubairu ya kake kallon wannan al'amari a ka na mai fashin baki akan al'amuran tsaro? Babu abin takaici sai ka ga sojan Najeriya ya je ya yi fafutuka ya sau da ran shi bayan ya gama aiki kaga wajen muhalli ma gagare shi. Kuma wannan abin da ya yi zai ƙara sa musu jajirce wajen aiki da suke yi yanzu domin yakin boko haram ba irin yaki ne a ce na ƙasa da ƙasa ba yaki ne na sunkuru shi ba na sunkuru ba yaki ne na ta'addanci shi ba na ta'addanci ba yaki ne na addini shi ba na addini ba haka nan dai kawai ake yin shi yaki ne wanda bai da ma'auni a hmm. irin yakuka da ake yi a duniya a ko'ina saboda haka yakin boko haram wani yaki ne na shirkiyanci hmm. da ake yin shi a nan najeriya hmm. to kuma wa'annan sun sadaukar da kansu kuma sanin kowa ne akwai lokacin da sojojin nan suka je yaki babu kayan aikin idan aka ce za a taimaka musu a yi musu gidaje to kaga yi kyau wannan abu ne mai kyau su gaban sojoji ya faɗa bayan jajircewa za su zamanto cewa kuma sojojin a koyaushe suna neman ƙara ƙwarewa kan irin aikin da suka ɗauka wa kansu za su yi wato shine na zama soja in suka ga cewa saboda ba su samu abuwa shi za ta hmm. ba su cika damuwa da su duba ya aikin nasu yake ba kasan soja ya kamata a ce ya san shari'a ya san komai da komai da ya kamata ka san na rayuwa hmm. ilimin soja dama ya kamata a ce ya fi na kowa da ke ƙasa hmm. to kaga yanzu za su dawo su koma irin wannan turban da aka san soja suna da shi a duniya sa'annan kuma za su ci gaba da ka gane sadaukar da kansu ga Najeriya duk sanda aka kira su aka ce akwai wani aiki ya taso sun san cewa ba aikin baban giwa za su yi ba hmm. akwai wani abu da zai biyo su a baya domin babu abin takaici mutum ya je ya zauna bai ga iyalin shi ba su gan shi ba kullum yana ta rarrabin cewa zai mutu a hanya ta wulakanci cewa gawan shi ma watakila ba za a gani ba wata daga irin kisan da za a yi masa saboda haka nan za su zamanto cewa a yanzu mm. tun da wa'annan abubuwa za a dinga kyautata musu za ga cewa ba za su dinga gudun a ce musu ga wani yaƙi ya taso ko ga wani aikin kaɗa kwana ya taso da za su gudu ba su yi. sanin kowa ne a nan Najeriya akwai lokacin da sojan hanci za a kai shi mm. jihar Borno ko Sambisa za ka cewa yana ta neman a yi masa kwas. yana ta neman a canza mishi mm. amma an ka samu wanda suka suke da kishi da ba sun shiga sojan domin su ake za su to me amfanin su ba. Mm. to yanzu ga bakin dadan me za su je su za su je da rashin kwarewansu za su je su tarar da rashin kayan aiki za su je su da rashin shugabanni wanda ba abin da za su iya musu ya zama to a ce karamar bindiga za su rike da duk dai mun samu irin waɗannan tarihin a baya da sauransu mm. amma yanzu da aka ce za a fara yi musu wannan abubuwan to kaga ina ganin cewa wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce an bi shi sau da kafa kuma an yi shi da wurwuri kuma ba wai sai ma sun yi ritaya ba a'a soja yana can yana wannan yakin yana abubuwa an san jihar da ya fito a ce a yi musu gidaje a jihohinsu so soja za su a kowace jiha kuma don Allah don annabi muna roƙo a yi kar ya zama to labarin kanzan kurege ko na siyasa ko na cin sha'awar microphone ko na mm. ganin sha'awar mutanen da suka taru domin a musu magana. Musa Zubairu kenan malamin jami'a kuma mai fashin baki akan al'amuran siyasa da al'amuran tsaro muna godiya. Wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. To haka kuma za mu je a jamhuriyar Nijar har yanzu 'yan adawa da jam'iyyar da suke mulki suna jani in jaka game da tayin Muhammadu Isufu shugaban kasar wanda ya na yin aiki tare don bunƙasa kasar ga rahoton Haruna Mamman Bako. ko ba mu shiga gwamnati su da suka kira mu gwamnati can ba sun kai wadare mu ba mu san su ba daga a tattauna a gani ina na ake ina na ake tunda in an ka ce a zo a tattauna ana a samu yarda ana a samu rashin yarda ko kame a agaza sun tai sun babbarke fartattukan mutane sun bide wasu wasu mutanen da kwadai yadda ma sun ka game kansu a bangaren masu mulki ma maganganun ba su da dadin ji domin a cewar alhaji wani shugaban matasa na jam'iyyar pnds tarayya reshen birnin kwanni in 'yan adawa na zuwa su zo in ba su zuwa su sun kasadi. E eh, sai in ce wannan magana ta su kamar wani abu na na maholki. Zabe wanda an kai shi duk duniya kowa tabbatar da zabe an yi shi lahiya an kare shi lahiya suna so su zo a yi da su in ko ba su su fi ta masu. Magana zancen abin da an kai a dawo baya babu shi wannan. Saboda ɗan adawa yan kisa muka ɗan adawa su ba adawa ta suke ba hauka ta suke. Ba yiwuwa na yau ba ɗan adawa ko wanda hake tare ka ce mai sollo sai ka mai abin da ya so wannan ba ma abin da ma ya kamata na ba kwata kwata don su ma bar wannan zance in suna su fito a da in ba su kuma su zama su kuma yi za a yi komi ne take zama a bangaren masu mulki ba maganar gwamnati rikon kwarya su kuwa bangaren yan adawa shine kawai mafita gare su yaya za ta kaya wannan lokaci ne kawai zai nuna haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. muna da tabbacin sun cinye kuɗi saboda mun je duk inda za mu je mun bincika mun tabbatar da an cinye a kotu ma an ce su kawo receipt na shaidan da suka ce ba a cinye ba sun ce za su kawo za su kawo ya fi ɗari ba su kawo ba muna da evidence ɗin wallahi ko da lokaci aka kira mu za mu yi bayani muna da komai a hannun mu gashi a hannun mu yanzu an ba ku kafa na ku kare kanku ne daga zargi eh, in kuma kun ce ba a ba ku izini ku yi ba kaga dole ne in yi kocin ɗin bayanin nan da kuke yi in fa eh, ma sa mu doka a rediyo cewa ga yadda muka yi da kai eh, Jama'a Assalamu alaikum. Idan ana biye da mu, muna magana ne kan hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje, ko kuma Najeriya Export Promotion Council a Turance, ko kuma NEPC a takaice. Kun dai ji yadda wani mataimakin darakta na hukumar ta NEPC, Malam Tijjani Zakari, ya bayyana yadda shi da 'yan uwansa suka rubuta takardu zuwa ga dukkan manyansu har zuwa Majalisar Dokokin Najeriya. bayan da aka murɗa jarabawa ƙarin girma da suka yi, aka tura ‘yan wata ƙabila daban da suke bayan su sama, su kuma aka ce ba za a yi musu ƙarin girma ba. Akasarin waɗanda a bayyane kuma a rubuce aka sauya musu maki a jarabawarsu, ko dai ‘yan uwan wasu manyan hukumar ne, ko kuma dai ƙabilarsu ɗaya ce. A bayan da muka fara gabatar da bayanin wannan abu da yake faruwa a hukumar ta NAPC, sai shugabanninta suka kira wakiliyarmu Madina Dauda kan suna son su bayar da amsa ko kuma martani. To amma daga bisani sai suka sauya alƙibla suka ce ba su shirya ba, za ku ji tattauna wasu ta waya da ita Madina Dauda. To, amma kuma ba wai maganar danna 'yan arewa a hukumar NEPC ce kawai ka toɓarar da ake zargin cewa suna addabar wannan hukuma ba. Akwai wasu ma'aikatanta su fiye da ɗari waɗanda aka taɓa kora haka siddan daga bakin ayyukansu. waɗannan ma'aikata sun je su kotu aka ce a maida su aiki a kuma biya su kuɗaɗensu na hakki kuɗi har fiye da naira miliyan ɗari da saba'in an maida wasu daga cikinsu sauran kuwa har yanzu suna zaman kashe wando babu aiki kuma ba a biya su wannan kuɗi ba duk da cewar an ciro wannan kuɗi daga baitulmalin gwamnatin Najeriya. shugabannin hukumar NEPC sun ce ai sun sake mayar da wannan kuɗin cikin baitul mali to amma waɗanda abin ya shafa sun ce sun je sun bincika wannan kuɗi naira miliyan ɗari da saba'in yana aljihun wasu jami'an hukumar ta NEPC dalili ma kenan da ya sa suka yarda su maida su bakin aikinsu. Salamu alaikum sunana MT Sa'id Zaria. Me ya ƙorafinka a game da wannan ma'aikata NEPC? korafina akan wannan al'amari hajiya kamar da aka sani lokaci masu tsawo kamar shekara goma da suka wuce tun lokacin obasanjo na mulki so lokacin nan mulkinsa na farko kenan na farko kenan lokacin da aka muna wata mata ana ce mata sasori so ita ce aka ba hedin din wurin lokacin david adeluba barista david adeluba yana hedin sai aka kawo ta from nowhere aka ce ita za ta yi hedin din wannan wuri ta ta sakin din tun daga kan shi adaluba. din chief executive director din mu till down ta ce duka za ta sakin din mu saboda wasu karfi da aka bata daga federal government eh. so tun daga lokacin nan muka yi hakuri to ba mu da si lokacin da ta fi karfin mu mun shiga mun fita amma ta fi karfin mu mun yi winning case gaskiya mun yi nasara a kotu an ce a dawo da mu kan aikin mu saka to a raba mu uku gida uku wasu darakta su fara dawa da suka dawo su ma suka ji daɗin zama to mu sai suka bar mu kawai ba wani shikenan kawai ba su ƙara sa ido akan mu ba ne muke ta kaiwa da muna wahala tun daga lokacin hajiya har zuwa yanzu manyan arewa su daga ciki sun sa baki akan a taimake mu a dawo da mu kan hanya tun da dai mun riga mun yi nasara mun yi winan a kotu kotu ta bada dama a dawo da mu me yasa ba za a dawo da mu ba to shine har yanzu muke wahalan nan ko nawa aka sallama mu 114 ne aka sallama to 114 daga dukkan sassan Najeriya kenan eh daga dukkan sassan Najeriya gaba daya to yanzu menene fatan ku yanzu mu yanzu muna kira ga federal government ne ta sa baki akan wannan badakala da aka yi muna akwai kudadenmu miliyan ɗari da saba'in da biyar da wasu 'yan ɗoriya a sama muna so da kuma maganar dawon mu aiki federal government muna roƙon arziki yanda Allah ya sa ita mai gaskiya ce ta sa baki a dawo da mukan aikin mu kuma a biya mu hakkin mu da aka cinye dan wannan kuɗin an ci sun cinye sun cinye wannan kuɗin sun rabawa kansu kuna da tabbacin sun cinye kuɗin muna da tabbacin sun cinye kuɗi saboda mun je duk inda za mu je mun bincika mun tabbatar da an cinye har kotu ma an ce su kawo receipt na shaidan da suka ce ba a cinye ba sun ce za su kawo za su kawo ya fi ɗari ba su kawo ba akwai wasu 'yan bayan da suke biya ta bayan fage suna bada suna dan bada cin hanci na a daƙile mu kada mu dawo ofis kuma kada a biya mu hakkin mu daga baya kuma sai wani ce ya kamata a biya mu hakkin amma ba magana dawa ofis me dalilin su ba mu sani ba to kuna da tabbacin wannan a rubuce muna tabbaci a rubuce mun je inda kuɗi aka ce an kai kuɗi wallahi an tabbatar muna ga receipt ga komai muna ma da komai muna da evidence din wallahi ko da lokaci aka kira mu za mu yi bayani muna da komai a hannun mu gashi a hannun mu ba magana boye boye an riga an bada kuɗin ku da aka ce a sallame ku da shi an riga an bada kuɗi miliyan ɗari da saba'in da biyar da wasu 'yan ɗoriya an ce a dawo muna da kuɗin nan amma sun ce sun mai da kuɗi a treasury na federal government mun je mun cika wallahi ba mai da ba sun cinye kuɗi yi silanin su yanzu bayan da za su dawo da kuɗi saboda ba su da hanyar da za su biya kuɗi to kin ji dalili to in ba su da hanyar biyan kuɗi me ya hana su mai da ku ayyuka kun binciko wannan shi ma mun binciko wannan sun ce su abin da ya sa ba su so mu dawo office wasu daga cikin da muka samu labari wasu daga cikin ofisoshin ba su mu dawo ofis ne saboda suna tunanin ya za a yi su samu kuɗin da za su biya mu shine matsalar su kai ba wani abu ba dan magana dawo ofis a wajen su ma ba wani abu bane amma ya za a yi su samu wannan kuɗin da suka kashe shine kawai matsalar su muna roƙon gwamnati dan Allah a taimaka a taimaka muna akan wannan al'amari to kamar yadda na fara faɗa tun farko jama'a hukumar NEPC sun canja ra'ayinsu kan amsa zarge-zargen nan

approval ma sa muryar ka a rediyo cewa ga yadda muka yi da kai. Eh da To shi kenan. To madalla na gode Masu sauraro, hukumar da ta yi jarabawar ƙarin girma ga waɗannan ma'aikata na hukumar NEPC ita ce Center for Management Development ko CMD wadda take ƙarƙashin ofishin shugaban Najeriya. Su ma muna tuntuɓar su kan ko za su iya yi mana bayanin yadda suka ƙara ma wasu maki har suka samu fiye da yadda ya kamata a ce sun samu, aka kuma yi amfani da wannan wajen yi musu ƙarin girma. Akwai kuma wani kyakkyawan labari da za mu yi muku albishirinsa daga rundunar 'yan sandan Najeriya, wadda a ƙarshe dai ta koma ga kundin ma'aikatanta ta fara yin ƙarin girman da ya cancanta ga jami'an da aka tsallake su domin son rai a can baya. A mako mai zuwa za ku ji shiri na musamman kan jami'an 'yan sanda su fiye da goma waɗanda aka musu ƙarin girma daga mukaman muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda zuwa kwamishinonin 'yan sanda da wasu guda shida da yanzu suke layin samun haka dukansu 'yan arewa ne in banda mutum kwaya ɗaya tak wanda ya fito daga jihar Legas. A huta lafiya. To a gaishe ka Ibrahim sai kuma mu je ga sharhin jaridun Arewa. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Da babban labarin ta da ke ambato tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo yana cewa shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari ya samu nasarar yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke tayar da ƙayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yana cewa gidajen farar hula miliyan ɗaya ne aka lalata a sakamakon tashin hankalin na ƙungiyar Boko Haram baya ga mata da yawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi awon gaba da su bayan an yi masu fyaɗe. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun Obasanjan ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta inda ta ce tsohon shugaban Najeriya Chip Olusegun Obasanjo ya ziyarci Maiduguri har ma ya jajanta ma waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. A can ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce hukumomin ƙasar Kamaru na can na ci gaba da kula da lafiyar yarinyar nan 'yar kunar baƙin wake da aka kama ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace. Jaridar Leadership ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da gayyatar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa ƙaramin ministan man fetur na Najeriya game da matsanancin ƙarancin man fetur da ya addabi 'yan Najeriyar a wannan karon. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Kebbi ta sanya wani kwamiti da zai binciki dalilin tashin gobarar da ta ƙona babbar kasuwar birnin Kebbi a ƙarshen makon da ya gabata. ‘Yan kwamitin dai sun haɗa da kwamishinoni da ‘yan siyasa da sarakunan gargajiya na jihar da kuma wasu daga cikin ‘yan kasuwar. Jaridar People's Daily ta ɗaya daga cikin labaranta ne da bayanan shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Yakubu Dogara, inda ya ce za a share kwanaki goma sha ɗaya ana duba lafiyar talakawan jiharsa ta Bauchi kyauta a asibitin koyarwa ta Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da kuma shafinta na harkokin wasanni da wani labarin da ke nuna cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta Africa Cup ta rage maki uku uku ga ƙasashen Najeriya da Masar da kuma ƙasar Tanzania da ke rukuni guda da ƙasar Chadi da ta janye kwata-kwata daga shiga wasan neman cin kofin ƙasashen Afirka saboda dalilai na rashin kuɗi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke bar mana ta wayar tarho mun ɗan tsakuro muku. Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Zalanta, makwalla Ija, Igawa, Najeriya. Bisa da jawabin da ministan man fetur ya yi wa majalisar Najeriya, gaskiya mun gano akwai babban aiki a gaban mu ɗan Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari yana buƙatar addu'a gare mu talakawa. Sannan kuma shi kuma karan kansa kamata ya yi. Gwamnatin nan akwai manyan-manyan mutane a cikinta akwai ministoci akwai daraktoci akwai kuma sakatarori da kuma gwamnati gwamnati to ni a yarata ya kamata waɗannan mutane a samu waɗansu gononi haɗa su da waɗannan mutane wato a karkasa su kashi-kashi misali da wani da wani kulamar da aka da ta shafi wutar lantarki ku gano waɗanda aka ba su kwangila ba su yi nan ba kuma wato kuɗin nan kuma a hukunta su to waɗannan kotoci da za a yi kamar haka noma a yi wannan kwamati haka man fetur a yi wannan kwamati haka wutar lantarki a yi wannan kwamati waɗannan ɗan kwamati idan suna su shi kuma su zama kasa sai ya kula da waɗannan kwakwatoci ya kula da yin ayyukan da suke idan akwai gyara kowane kwamati idan ya zama bayani to sai shugaba ya ba da shawara irin gyaran da ya kamata Kafin mu karkare bari mu koma ga Grace mu ji labaran duniya amma wannan karan a takaice. Aka yake ministan tsaron Najeriya ya ce rundunar soji karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu gagarumar galaba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Janar Dan Ali mai ritaya ya bayyana yau laraba cewa rundunar sojin ta kwato galibin yankunan da ke hannun ƙungiyar ta kuma rage sari kanoke da ƙungiyar ke yi. ministan ya ce rundunar sojin za ta iya kakkaɓe 'yan ta'adda daga jejin sambisa cikin watanni biyu ko kuma uku masu zuwa an ba da belin hama amadu shugaban hamayyar jamhuriyar nijar jiya talata bayan tsare shi na tsawon watanni biyar bisa zargin safarar jarirai zargin da ya musanta ya kuma ce bita da kullun siyasa ne makon da ya gabata amadu ya sha kaya a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da shugaba muhammadu wato muhammadu yusuf ya lashe To an gaishe ki na amal ma sauraro da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin namu na hantsi sai an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai Tubahiro Dodo ne da ya ba da umarni sai Charles injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa mu zama lafiya.